Hikayar Shehu Jaha Wata rana Shehu Jaha yana zaune a cikin gidansa, amma a ransa yana tunanin yadda zai samu wasu maƙudan kuɗaɗe domin ya biya buƙatun gabansa. Sai Shehu ya ɗaga hannayensa sama, kansa ma yana kallon sama. Sai ya ce, Ya Allah, ka azarta ni da fan dubu, idan ka rage guda ɗaya daga cikin fan dubun nan, ba zan karɓa ba. Wani maƙocinsa ashe yana ji sai ya ce a ransa, ni kuwa bari in gwada mutumin nan. In tura masa wannan ardin kuɗi sai in cire fan ɗaya, in ga zai karɓa ko ba zai karɓa ba. Sai maƙocin shehu ya ƙidaya kuɗi fan ɗari tara da tara a cikin fan dubu da fan ɗaya a cikin fan dubu babu fan ɗaya sai ɗaura kuɗin a wata jaka sai ya jefa ta taga shehu shehu na tsaka da adda sai ya ji jaka tim ta faɗo gabansa Shehu ya ce, Ikon Allah, wannan addu'a da saurin karɓuwa haka, sai ya tattara kuɗi ya juya sa ƙasa, ya shiga ƙirgawa, sai ya ga sun cika fan dubu babu fan guda ɗaya. Sai Shehu ya kada baki ya ce, Allahn da ya bani wannan kuɗin haka, ba zai gaza cika min fan ɗayan ba, sai ya tattara kuɗinsa ya zuba a cikin wata akwatu ya kulle. Ko da makocin Shehu ya ji abin da Shehu ya furta sai ya taso a fusace ya zo ya fara bubbuga kofa. Taƙi bayan taƙi. Ko da Shehu ya biyo bugu sai ya taso ya buɗe kofa sai ya tadda makocinsa a tsaye yana huci ya ce masa lafiya. Mutumin ya faɗa da ƙarfi miƙo jakar nan. Shehu ya ce wata jaka kuma ya ce da Shehu jakar da na jefo maka. Shehu ya ce ban yadda ba, amma me yasa ka je hota? mutumin ya ce saboda na ji irin addu'a da kake yi shi sa na ce zan jarraba ka shehu ya ce ni fa ban yadda ba mutumin ya ce da shehu in ko baka yadda ta lalama ba zan sa ka yadda dole ko min jakata shehu ya kare baki ya ce wa makocinsa shin yanzu ka taba ganin Allah ya azurta ni da abu kai kuma ka zo ka amshe ai sam duk inda za a je ba ta yiwuwa idan kuma kana ganin cewa zan iya baka to mu tafi kotu Shehu ya ci gaba da cewa, amma kafin zuwa kotu, ina da sharaɗaina, kamar haka. Makotin Shehu ya ce, to faɗo sharaɗan naka na ji. Shehu ya ce, na ɗaya ba ni da riga mai kauri, kuma dai gashi waje ana sanyi, saboda haka dan saboda kada sanyi ya illata ni, ba ni wannan a baya taka ta sama in saka. Makotin Shehu ya cire masa jamfarsa ta sama, ya ba wa Shehu, Shehu ya sa a jikinsa. Sannan Shehu ya ce masa sharaɗi na biyu, abin hawa na ba shi da cikakken lafiya saboda haka ka bani jakinka saboda haka ka bani jakinka in hau me abu makocin shehu ya ce ya amince ya ɗauko jaki ya ba wa shehu suka hau suka ɗunguma sai kotu suna zuwa kotu makocin shehu ya jawabi a matsayinsa na mai ƙara ya gaya wa alkali gaba ɗaya abin da ya kana tsakaninsa da shehu Alƙali ya juyo gurin shehu ya ce shehu ka ji abin da mai kara yake tuhumar ka da shi shin abin da ya faɗa gaskiya ne shehu ya ce ina fa gaskiya ran ranke daɗe ai cikakken makaryaci ne macuci kuma maha'inci ya ce yanzu ma idan ka bibiya idan abin nasa ya motsa bai ƙi ba ya ce wannan rigar ta jikina ma tasa ce alƙali ya juyo gurin mai kara ya ce masa shin wannan rigar ta shehu ta wane ne makwacin shehu ya ce a riga ta ce mana Shehu ya ce kaji ko gaba ɗaya jama'a da ke fada suka kece da dariya. Sai Shehu ya ce wa alƙali, ranka daɗe, yanzu da zaka tambaye shi ma fa, wannan jakin na da na hawo na zo a kai, zai iya cewa na sani. Alƙali ya juya ga bai ƙara, ya ce shin wannan jaki da Shehu yake hawa a kai, shin jakin waye? Bai ƙara ce a'a, shi ma dai nawa ne. <laughs> Jama'a sai ƙara tsirewa da dariya. Alƙali ya fusata, ya ce da mai ƙara, daƙiƙin banza jahilin wofi barawo macuci maza maza tashi ka bar cikin <laughs> maza maza ka tashi ka cikin wannan kotuntawa in ba haka ba yanzu yanzu ka haɗu da fishina haka ya fita daga cikin kotun ransa a bashe daga baya shehu ya je same shi ya ba shi jakinsa ya ba shi jakarsa sannan ya ba shi rigarsa sai ya ce masa dama na yi maka haka ne domin ladabtar da kai ka gane cewa ba a shiga tsakanin bawa da ubangijinsa saboda haka jama'a sai mun haɗu a bidiyo na gaba naku sadiq mahabir shehu jaha